bismillahir rahmanir rahim yau rahim wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man ihtada bi hadihi الدين amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bakwai ga watan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi ne da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadith na imamu sabuni wanda babban malamin mu a shekh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi shafi na ɗari uku da hamsin da hudu na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim amma ahlus sunna fa ya'khuduna bi nususil qur'an amma ahlus sunna suna riko da nassosin alqur'ani ما من صفة mi'atun wa asharatun مئات Babu wani siffa, wato a kusance wato kamar a ce approximately babu wani siffa a kusance illa wa fiha face a cikinta akwai wato ɗaruruwan ayoyi ko kuma wato li'at wa asharatin nusus in ma akwai ayoyi ɗaruruwa da kuma gomomi da nasoshi wanda yake gomomi misali eh ɗari da goma ah, sifatu rahama eh wato siffa na rahama kaga dai a qur'ani Allah ya yi maganar siffar rahama da yawa a cikin ayoyin Qur'ani khamsun ya aya akwai ayoyi ɗari biyar da ke magana akan aya akan siffa ta rahama ghayrul ahadi banda hadisai ba ayoyi ɗari biyar suna magana akan siffar rahama banda hadisan da suka yi magana akan siffar rahama suna da yawa kulluha tadullu ala hadhihi siffa. dukan su gaba ɗaya, suna nuni akan wa'annan siffa wa ya'ti haula'i ha? amma abin mamaki sai wa'annan mutane su zo yan asha'ira yan maturidiya sai su zo su yi tawilinta an gane yayi su yi tawilinta su ce ba ana nufin rahama ba ne baya halatta a siffanta Allah da rahama in ji su duk da Allah ya maimaita wannan rahama din wato aya wajen dari biyar shin bai za ka ce kan wannan har ma kafin ka fara karatun Qur'ani sai ka ce me sai ka ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jin dai sannan kuma can suratul huda huda innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ko lalle wannan sako daga annabi Sulaiman zuwa ga Bilqis kuma lalle a cikin sakon da sunan Allah mai rahama mai jin kai rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma ya Allah ka yalwaci komai wajen rahama da ilimi wa rahmati wasi'at kullu shay'in fa sa'tubuha lil ladzina yattaqun ko rahama ta ta yalwaci komai da sannu zan rubuta ta ga masu tsoron Allah duk gashi nan ayoyi da sauran ga haka nan Allah ya kawo maganganun kataba rabbakum kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya rubuta rahama ga kansa inna rahmatan lahi qaribu min al-muslimin lalle rahaman Allah tana kusa ga masu kyautatawa ga ayoyi nan ga ayoyi nan ga ayoyi nan da suke magana kan rahama ko ba gane wannan ba amma abin da zai baka mamaki a sha'ira suka ce ba a siffanta Allah da suna mai rahama mai jin kai ba a siffanta Allah da wannan sai daga ce ar-rahman mai ba da lada an gane wannan ko Allah mai ba da lada ne suna yin tawilin siffar rahama zuwa ga iradatul sawab ko iradatul ihsan suna fassara shi da nufin ba da lada ko nufin kyautatawa an gane Allah ar-Rahman Allah mai kyautatawa ne ga bayinsa ar-Rahman Allah mai ba da lada ne ga bayinsa in ka ce siffar rahama siffar tausayi ne kuma tausayi siffa ne na rauni dan adam ke da shi akwai ma wanda ya ce daga cikinsu in ka ce Allah yana da rama to ka jingina ma Allah zuciya kuma duk wanda ya jingina ma Allah zuciya ya jingina mai siffan halitta wanda ya jingina ma Allah siffan halitta ya yi ridda na ba gani to Allah ta Allah ta'ala da ya jingina ba kai siffan rahaman kenan ya nuna mana yana da zuciya kenan wato matsalar su yan bid'a matsalar su guda ɗaya ne su suna gina ka'ida ne ko ba sa yarda su tashi daga wannan ka'ida dan suka gina ka'ida sai ainihin nassin qur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gitta musu to hadisin ne ke shan wahala ba ka'idan ba shi ka'idan ba su yarda ka'ida zai taɓa yin kuskure ba a hadisi ne zai kuskure ko ayin qur'ani ne zai yi kuskure za su iya fitowa baro-baro sai ce ayin qur'ani yayi kuskure ba sa jin kunyan wannan amma ba za su iya fitowa su ce hadisi yayi kuskure ba an suna iya fitowa su ce hadisin manzon Allah yayi kuskure ba sa jin nauyi amma ayin qur'ani suna jin nauyi sai su yi tawilin shi sai su yi kokarin su neman mai wani fassara wanda za su kauce ma yin aiki da ayan an fahimci wannan ko kaga dai shekara biyu a nan wajen yana nuna inda za a binciki maganar rahama za a samu ayoyi wajen ɗari biyar to amma kuma abin mamaki yan asha'ira sun yi tawilin shi to mutumin da ya yi tawilin matsalar da yake da ayoyi ɗari biyar ga hadisai wani wani matsala ne zai tsira shin matsalan iskewa shi ne tsira wanda bai kai ɗari biyar ba matsalar Allah yana yarda ko baya yarda Allah yana yarda ko ba yarda yana sha'ira ba su yarda cewa Allah yana yarda ba ko Allah yana fushi ba su yarda ba In ce da fushi da yarda kamar rahama ne in an ce Allah yana fushi an mishi zuciya in an ce Allah yana yarda an bai zuciya wanda kuma in an ma Allah zuciya Allah ya zama halitta in Allah ya zama halitta, wanda ya ce Allah ya zama halitta ya yarda ta ka ce musu wane ne ya ce in Allah zai yarda sai yardan ya zama irin na halitta waye ce haka waye ce in Allah ya yarda ko Allah ya yi fushi dole sai ya zama irin na halitta in dan adam yana fushi da zuciya yana yarda da zuciya to shi kuma Allah sai ya zama kamar dan adam to su ɗan asha'ira ai sun yarda Allah yana ci sun yarda Allah yana gani to ai shi ma dan adam yana ji zai ce to ai dan adam ai Allah ta'ala yana ji in an ce Allah yana ji to lalle an masa baki irin na halitta wanda kuma yayi Allah baki ya mai da Allah halitta wanda ya mai da Allah halitta ya kafirta an gane in a shahira sun da Allah yana gani da sun ce duk wanda ya ce Allah yana gani ya yi ma Allah ido irin na halitta wanda ya ma Allah ido ido irin na halitta ya mai da Allah halitta wanda ya mai da Allah halitta ya kafirta sai a sha'ira suka ce Allah yana ji yana gani har ma yana magana amma kuma ka ce ai su sun ce maganan Allah ba irin na halitta ba ne. to yadda kuka ce maganan Allah ba na halitta ba me yasa ba za ku ce yardan Allah ba irin na halitta ba fushin Allah ba irin na halitta ba me yasa ba za ku ce rahaman Allah ba irin na halitta ba ne ku huta an gane me yasa kuka ƙaryata kuka yi tawilin shi me yasa ba ku yi tawilin a sam wal basar wal kalam wal irada ba ai duk ɗaya ne da wancan ba bambanci sai kuka tabbatar da wa'annan sifofi amma kuka kore sifa na algadab da arriza da arrahama suka kore saboda haka wannan yana daga cikin ka'ida shi dan a matsalan shi guda daya shine tawili na nasi in ya saba ma ka'idan da yake so an gane in dai ya riga ya shimfiɗa ka'ida to wannan ka'ida ma'asumi ne e ka'ida ce ma'asumiya ba a taba ta amma nassin Qur'an in hadisi ne sai a ce khabaru ahad sai a karyata in qur'ani ne sai a nemi yadda za a kubuta sai a yi tawilin ayan da karfin tsiya a murda ayan a ba shi wani ma'ana wanda ba shi ne ma'anan shi ba an gane wannan ko na'am yukhalifuna qawaid al-lughati wa qawaid al-qur'an su mun bayan Allah mubtadi aka ma asha'ira masuridiya mu'tazila da sauransu suna saba ma ka'idojin lugha da ƙa'idojin Qur'ani da ƙa'idojin Ahlus Sunna wama kana alaihi rasul wa sahaba suna saba ma abinda manzon Allah ya kasance kai riki da sahabbai hal ra'aita ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ta'awwala shin ka taba ganin daya daga cikin sahabban manzon Allah yayi tawili irin tawili irin naku wanda bai da karina hal rasul ta'awwala shay'an min hadhihi an-nusus shin manzon Allah yayi tawilin wani abu daga cikin wayannan nasoshi ka taba gani a sun mana rafa haula sannan wayannan mutane tun daga jahamiya mu'tazila sannan ga asha'ira wanda muke mu'amala da su a wannan zamanin sai suka karkace wa aqabu falsafati yunan wa ghayriha sai suka yi da filosofi na mutanen yunan da waninta suka yi da ita فصارت uquluhum لا taqbalu ظواهر نصوص alquran sai zaman to hankulan su ba sa karban zahirin nasoshin alqurani hankulan su ba sa karban zahirin nasi ka kawo zahirin nasi ba sa iya shi sai sun mai tawili yadda zai dace da ƙa'idoji na filosofi kasan dai filosofi ya zo daga kafirai ne amma kuma sun ɗauki filosofi, wato musallamat baya kuskure samsam an gane sai dai ayan qur'ani sai dai an murda shi yayi biyayya ga philosophy ba wai philosophy an murda shi yayi biyayya ga ayan qur'ani ba shi kuma an hadisin annabi ne dama an rena shi sai a taka shi a wuce ke wannan hadisi ba za mu yi aiki da shi ba dan ya saba ma ainihin ka'idojin mu ba sa jin kunya kwata kwata والأصل في الإسلام الأخذ بظاهر النص القرآني أو النبوي wato asali ga ainihin a wato a cikin musulunci shine riko da zahirin nasi na Qur'ani ko hadisi an gane kaga da ba dan muna riko da zahirin nasi ko ko ko hadisi ba da mun karyata aljanna da wuta da mun karyata shi Allah kanshi ma sai mu yi tawili mu ce wani abu daban ake nufi da shi an gane yayi da sai mu ce su ai aljanna kamar yadda ƴan ƴan badiniya suka ce aljanna wani jin daɗi ne wanda ake sanyawa ga duk wanda ya biyayya ga imamansu suka ce babu wani gini aljanna suka yi tawilin ka bashi wata ma'ana saboda haka ba a ba da dama a yi tawili ba ana so gundarin abin da shari'a ta faɗa ka bata aka. kafin ka tashi daga wannan gundarin sai da dalili mai ƙarfi an gane wannan ko idan ka zo ka idan ka zo ka ce za ka yi tawili sai mu ce to me yasa za ka yi tawili ai in an faɗi magana ana barin magana ne akan asalin yadda maganar take idan ka zo ka zo kana so ka yi tawili sai mu ce me yasa za ka yi tawili da wani dalili suka ce kawai ka so wani to ba a yin haka da nasu dole sai ya zama to akwai wani ka'ida wanda yasa za ka yi tawili misali na ce a hausance na ce na kai ziyara zuwa ga zaki muka tattauna da zaki na yi sallah a bayan zaki na ci abinci a wajen zaki har na kwanta a ɗakin shi na bacci sannan daga baya zaki ya karantar da ni mutasar to yanzu wannan sai sai nace to wannan ba zaki na hakika ake nufi ba ana nufin wani jarumi a fage na ilimi na yi kuskure saboda me saboda an samu karinoni ba magarina ba karinoni wanda ya nuna ba zai yiwu a fassara wannan zaki da zaki na hakika ba saboda zaki na hakika ba ya limanci zaki na hakika ba zai yiwu har in kwana a ɗakin shi ba na zama nama kenan zaki na hakika ba zai yiwu mu zauna mu tattauna da shi har in karanta muktasarul karil a wajen zaki ba kaga wannan sai zama karina to haka ake fassara kafin a kauce ma nassi sai an samu irin wayannan abubuwa sun kewaye nassi a lokacin da sai a yi tawili amma in kalma ya zo haka nan kawai ar-rahman alal arshi tawa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amali tarawnaha thumma stawa alal arshi sanan wajen wani karina ne hukunta ka karkata daga ainihin cewa Allah ya daidaita akan al'arshi sai ka karkace ka koma Allah ya yi rinjaye ka ce ka yi tawili wai baka daman tawilin a haka ka ce abin da ya bamu daman tawili a matsayin mu na asha'ira saboda mun ga cewa in an ce muna da wata ka'ida ne duk wani kalma wanda muka ga zahirin shi kamar yana so ya kamanta Allah da halitta to muna goce masa ko da ayin qur'ani ne ko hadisi ne muka ga kaman yana so ya kamanta Allah da halitta to mu kuma muna yin tawili wannan ka'ida ce tamu wanda an sallama da ita cikin aqidan mu a sha'ira in ce haka sai mu ce kawo mana misali sai ce kaman an ce yadullahi fawqa aydihi an ce hannu innal ladzina yubayi'una innama yubayi'una la yadullahi fawqa aydihi lalle wa'annan da suke mubayi'a da kai kawai suna mubaya'a da Allah ne hannun Allah sama da hannayensu ga sha'uz billah ya za ya ce Allah yana da hannu ya ce suna da wata ka'ida wa kullu ma wa kullu ma ja'a bi lafazin yuhimu aw wilhu aw qul fihi rabbi a'lamu duk abin da yazo da lafazi wanda yake nuni akan tashbihi ga zahirinsa kai masa tawili ko ka ce ubangiji shi ya fi sani to wannan wannan wannan yadullahi fawqa yana nuni akan me tajbihi to za mu yi tawilin wannan yadun lahi mu mai da shi ƙudratun la ba za mu ce hannun Allah ba sai mu ce ikon Allah ba hannu ba sai mu ce wannan ka'idan ku ne eh duk abin da yake yana nuni akan tashbih kaga hannu dan adam da hannu halittu suna da hannu to bai dace a kamanta Allah da halitta ba sai mu ce in haka ne kenan ku a sha'ira kun yarda Allah yana ji kun yarda Allah yana gani kun yarda Allah yana magana kun yadda Allah yana da kudura kun yadda Allah yana da irada kun yadda Allah yana da ilimi kun yadda Allah yana da rayuwa dan adam ba shi da wa'annan gaba daya wa'annan din ba sa nuni akan tajbihi eh ah dan adam yana ji Allah yana mi Allah yana ji dan adam na ji Allah yana gani dan adam na mi Allah yana magana yaya Allah rayayye dan adam fa to sai mu yi amfani da ka'idan wa kullu ma qad ja'a bi lafazi wa kullu ma ja'a bi lafazi yuhimu awwilu to shi ma sai a nemi ai tawilin wayannan to a sha'ira ba ba sa yadda ai tawilin wayannan suna fassara su zahirin yadda suka zo cewa suke yi wayannan sifa din muna barin su yadda suke sai mu ce musu Allah yana ci ba irin na halitta ba Allah yana gani ba irin na halitta ba Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah rahayye ne ba irin na halitta ba sai mu ce shi ma Allah yana da hannu ba irin na halitta ba Allah yana sakowa saman duniya ba irin na halitta ba Allah yana da fuska ba irin na halitta ba sai to me matsalar mu ma mun yi da kuka yi ne to me laifin mu ku ji wannan ko to wannan shi ne wato a cikin ka'idar ma akwai san rai a cikin sa sai su gina ka'ida su da kansu rusa shi ha wa iyyaz billah na'am al'aslu fihi al'akhdhu bi wato asali ga qur'ani ko hadisi shine a yi riko da zahirin abin da Allah ya faɗa kada a yi tawili tawili yana ba abin da ya rusa musulunci kamar tawili akwai wata akida sunanta badiliya mana karanta su kan ismailiya badiliya kai hatta aljanna da wuta ba wanda ka sani bane tawili suka mai sallah da azumi da zakka ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba sa aikin hajji duk sun masa tawili sun ce sallah irin sallar da muke gani ɗin na amawa ne amma sallah na hakika kama suka ba da wani ma'ana ba sa sallah ba sa azumi saboda tawili ba su yarda da aljannan da muka yarda da shi ba saboda tawili to ina buɗe wannan kofa menene ba zai lalace ba musulunci ku shire al-asalu fil kalam al-haqiqa dun al-majaz asalin mutum ya faɗi magana ana tsayawa kan gundarin abin da ya faɗa banda majaz ba a yin tawili sai da dalili mai ƙarfi na'am wala juzu ta'wilu illa bi qarinatin qawiyatin wadhiha ya halatta a yi tawili sai da ƙarina an gane ko wa wadhiha misali yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da zo cikin hadisin Abi huraira radiyallahu anhu annabi yana cewa a ah, yabna adam marittu falamta udni ya kai dan adam na yi rashin lafiya baka gaida ni ba Allah ya faɗa haka sai shi kuma dan adam zai ce ya ya rob wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin yaya za a yi in gaida kai alhali kai ne ubangijin talikai shi shi bawa abin ya mai bambara kai ya za a yi in gaida kai alhali kai ne bawa ubangijin talikai sai ce amma alimta bi anna abdi Fulana marida wa hula law utahu la inda indahu shin baka san cewa bawa na wani yayi rashin lafiya ba ai da ka je ka gaida shi da kansa bai na a wajen shi baka lada misali kaga wannan ya nuna yanzu waye yayi rashin lafiya Allah ne ya bawa to malamin balaga suna kiran wannan majazi aqali isnadul fi'l ila ghairi fa'ili li sababi bil asbab a gane wani ko Allah ta'ala yana so ya nuna ma muhimmancin rashin lafiya sai nuna idan bawan shi ya rashin lafiya in ka gaida shi kamar ka gaida Allah ne a zai ce na yi rashin lafiya ba gaida ni ba ya sa yin gaida kai kana ubangiji talibin da ka san bawa na wani ya rashin lafiya ba ai shi rike nufi in ka gaida bawa na mara lafiya za ka samu lada kamar ka zo ka gaida ni ku fahimci wannan ko kaga wannan karina ne ya hukunta ai mai ai tawili sannan akwai hadisi wanda shekul islam ibn taymiya ya kawo a cikin majmul fatawa dangane da tawilin da ya halatta Hajar aswad yaminu lahi fi ardihi ko ala ardi wato hajar al’aswad hannun daman Allah ne a doron kasa hajar al’aswad hannun daman Allah ne a doron ƙasa sai ke cewa faman hau wa qabbalahu fa ka'annama swafaha Allah wa qabbalahu duk wanda ya yi musafaha da hajar al’aswad ya sumbace shi kaman yi da Allah ne to Allah ne wannan ya zama karina wanda ya nuna hajar aswad ba hannun daman Allah ba ne. sai dai ana nuna ma kaman hannun daman Allah ne kama da wani baya wani shi yasa sai ce hannun daman Allah ne kawo shi kaman tashbihi a balik sai kuma daga baya sai ce duk wanda ya yi musafaha da shi ya zumbace shi kaman yayi da Allah ne kaga wannan ya zama karina mai karfi wanda yake nuna cewa ainihin za a yi tawilin shi ko da kuma hadisin nan man adali waliyan faqad hu bil harb duk wanda ya gaba da masoyi na hakika na sanar da shi ya shirin yaki da ni wala yazalu abdi Ya yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wannan dai wannan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yusiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani a'taitu wala in azabi la uizannahu ko shine ne yan hakika suke cewa ana zama Allah hadisin da suka ce da shine ya nuna mutum na iya zama Allah in ya dage da yawan bauta ya kusanci Allah zai iya zama Allah a gani. bawa na bai taba kusanta na da wani abu da ya fi soyuwa a gare ni ba kaman abin da na fallanta masa bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da na filfili har sai na so shi a gani. bawa na ba zai kusance ni da nafin biliyo har sai na so shi idan na ce har sai na so shi anan sai wani ce a'a har sai na ƙara san shi wani daidai anan bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafil fili har sai na ƙara san shi ko kuma har sai na so shi da can ba so shi ba wani ne me yasa nake har sai na ƙara san shi saboda lokacin da ya aikata farilla bawa na bai taɓa kusanta na da wani abu ba a habba ilayya bi maftaratu alai bai taɓa kusanta na da wani abu wanda ya fi soyuwa a gare ni ba kaman abin da na ballanta masa haka shi idan mutum ya tsaya yana farilla Allah yana ni to kuma wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na bai gushe ba yana eh, yana kusanta na da nafila har sai na bi kuma yanzu tunda an ga an so shi lokacin da ya farilla da ya nafila ba sai a ƙara san shi fa in za a habbtu idan na ƙara san shi ɗin kuntu hulɗar allazi yasma'u zan jin jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu allazi yusiru bihi da ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati shi biya, da hannunsa wacce yake gamɗa da ita da kuma ƙafarsa wacce yake tafiya da ita da wannan bawa ya riga ya zama Allah saboda ya kusanci Allah ya dage da bauta a hankali a hankali shi ma yanzu ya zama Allah yaya ya zama Allah ɗin? akwai karinan da ya fitar da shi daga zama Allah tunda asalin nasu ya kamata a bayyana shi ne a fasara shi ala zahiri a siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi min gari ta'wilin wala ta'dilin wala tabyinin wala tamthilin wala tafwidin wa ghairu zalik to nan me yasa kai tawili aka ce bai zama Allah ba bayan zahirin nasu ya nuna ya zama Allah din wala in sa'alani la'udiyannahu yas'aluhu man fis samawati wal ard yau yawmin huwa fi sha'an da shi bawan zai tambaye ni wallahi zan bashi a cikin hadisin ba ya zama Allah kuma kace da ya da zai tambaye ni da na bashi a shi har yanzu menene ba Allah bane ko menene shi mabukaci ne shi shi bawa mabukaci ne gashi yana roƙo wala ilista azabi idan yana jin tsoron makiya yana a firgice ya nemi kariya da ni la'u'i zan da wallahi zan kare shi yaya har yanzu yana matsayin bai kaga akwai ƙara'in a cikin hadisi akwai ƙara'in da yawa da suka nuna cewa har yanzu bai zama Allah ba to ana duba wannan ƙarina din kafin kai tawili na ta farko wa mata qaraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya ahabba ilayya mimma maftaratu ilayhi wala yazalu yataqarrabu wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil ta'u uhibbu uhibbu man uhibbul ab fa idza ahabbtu man al ab kuntu sam'ahu sam'u man man al ab zuwa dai karshe an gane wannan irin wannan shine tawili wanda ya halatta amma haka na kawai mutum ya ga nasi ba gari na kawai kamar yadda suke yi wa rabbuka wal malaku saffan saffan sun ce ai al'amarin ka ne ya zo ko umarnin ubangijinka ya zo wani dalili a cikin magana akwai karina a a ka'ida muka sanya mun sanya wata ka'ida ne duk wani abu wanda muka ga ana so a kamanta Allah da halitta sai mu yi tawili sai mace a anan ina kamantawa kamantawan an ce Allah yana intiqali min makani ila makani sai mace ah, Allah ta'ala in an ce yana saukowa saman duniya ko Allah yana zuwa zuwa irin naka ne ai duk wani sifa wanda aka siffanta Allah daban da shi naka daban nashi daban kama yi tunanin kamanta Allah da halitta ya nuna akwai reni tsakaninka da Allah an gano wani ko kwata kwata kullu sifati kamalin falillahi ta'ala a'laha kwata kwata in an faɗi siffar Allah baya kamata ka yi tunanin ka siffar da Allah da na halitta kuskure ne an gano wani ko na'am ah, wahum laisa indahum qara'in su ba su da wani karina ah, indahum innama indahum shubahatun wa khayalat su kawai suna da shubuhogi ne suna da ainihin khayalat kawai su rinka khayal ko suna imagination ba wani dalili nahnu qad nara mathalan nasayni mutaridain mu mukan gani wani lokaci nasoshi guda biyu sun yi karo da juna wa najmu bainahuma sai mu jami za ga nasi sai ga zahiri kamar sun yi karo da juna sai mu yi kokari mu yi jami idan an ce idza amkana al-jam'u fala yusaru ila gari in har zai yiwu a haɗa nasoshi a yi aiki da su to baya halatta a tafi zuwa ga tarjihi ko zuwa ga tawakku ko zuwa ga nasar ko abin da ya kama da wannan wa hadha fi ma yabdu lana wannan ga abin da ya bayyana gare mu zamu ce wannan nasi ga abin da ya bayyana gare mu kamar sun yi karo wa illa fa hiya laysat muta'arida in ba haka ba nasoshi ba sa karo da juna sanajmu bainahuma sai mu yi kokari mu yi karo a ah, mu yi jam'i tsakanin su hadha naw'un min at-ta'wil shi ma jam'i na nasi nau'i ne na tawil kuma ji wannan ko jam'i na nasi nau'i ne na me na tawili amma abin da zai baku mamaki kan yan bid'a wato sun matukar yana hadisin annabi inda aka ce hadisi ne suka ga wayannan hadisan guda biyu kaman zahiri kaman sun karo ba za su yi wani kokari na jam'i ba matakin farko sun cika wayannan hadisan sun karo a watsar da su musamman hadisin ya saba wa mazhaban su ai shi kenan kuma ya shiga uku kaga wasu ka'idan su mazhaba shine ka'ida wannan hadisin ya dace da mazhaba a bai dace wato bai inganta ba kun gano wannan su kai tsaye in hadisi ya zo duk ingancinsa in dai zahirin shi kamar ya yi karo sai su duba wanda ya dace da mazhaba sai su ɗauka wanda ya saba su wurgar kyakkyawan misali yanzu hadisin man masa zakara hu falaita wanda duk wanda ya shafi zakarinsa ya sake alwala wannan hadisin kai tsaye mazhaban malikiya tana tana aiki da shi kuma hadisi ne sahi sannan kuma hadisi na biyu hadisin wannan hadisin kalam bin Ali radiyallahu an da aka da ta da aka tambayi annabi ar-rajulu yamassu zakarahu fi salat a alaihi wudu mutum ne ya taba zakarin shi a cikin sallah shin akwai alwala a gare shi annabi ce la inna ma huwa bada'atu min ai ba magana sake alwala tsokar jikin ka ne suka ce hadisun yukhalifu nas ka ce hadisi ya saba mana ga wancan hadisin ya ce a sake alwala wannan hadisin kuma yazo ce tsokar jikin ka ne to wanda zai ce to mu hadisin nan mu dai yan mazhaba kaza mun doki wannan hadisin to su kuma yan hannabiya sai su ce to mu kuma wannan hadisin shi muka dauka dan shi ya dace da asali yan hannabiya sun doki hadisin inna ma huwa bad'atu mink tsokar jikin ka ne yadda an mutai taba hancin shi sai sake alwala ya taba kumban shi ko yatsan shi haka nan ya taba zakarin shi dukan jiki ne saka ba ba za mu aiki da wancan ba dan ya taba mu asali kuna gane wannan to kaga ko wanda ya ja daga hadisi an mai an mai hadisi an mai da shi mai an mai da shi kamar kashin tumatir kawai kowa ya duba ya ga abin da ya mishi ya kwasa ya tafi abin shi wancan maganan annabi ne wannan ma maganan annabi ne sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaba ɗaya sun inganta amma sai aka mai da hadisi ya zama kaman wato wanda kaman kabilanci da bangaranci akwai kaman na wariya mu wannan na ƴan hannafiya ne ba ruwanmu da ba ruwanmu da ɗayan su ma wancan hadisin nasu ne su malikawa ba ruwansu da wannan mun gane wannan ai to sai ga mutum da zai ji kunya ya taka hadisin annabi ba saboda ya saba mazhaban shi amma kuma ka'idar usulul fiqh na cewa in zai yi ka hada guda biyu gaba ɗaya kai aiki da su dole ne an gane wannan to malamai da suke masu adalci da tunda manzo Allah ya faɗa guda biyu dole za mu hada guda biyu mu yi yi aiki da su sai wannan hadisin da yake ainihin wato wanda ya taba zakari ya sake alwala ana nufin in babu wato in yayi sha'awa in ya taba zakari da niyyar sha'awa amma kuma wancan hadisin da yake tsokar jikinka ne in ya taba shi ba da niyyar sha'awa ba yana jin kaikayi sai ya taba ko haka nan kawai ya taba ba da niyyar sha'awa ba shikenan alolan shi bai kare ba amma in ya taba da niyyar sha'awa sai ya aiki da wancan hadisin kaga duk hadisai guda biyu sun yi aiki ba tare da an wurgar da guda ɗaya ba da kuma hadisin la'aduwa wa diyara babu ainihin canfi a babu radi babu canfi. hadisin zahiri ya nuna babu wani ciwo da za a ce wai in ka rabu wani mutum zai kama ka babu wani ciwo in ka rabu kuturu ba abin da zai faru in ka ga mutum na da ciwon TB kwanta tare da shi ka ci abinci tare da shi la'aduwa babu wani communicable disease babu shi an gane wannan ko to sai kuma wani hadisi yace sirra min al-majzum firaraka min al-asad ka guji kuturu yadda za ka guji zaki ina fata gane to kaga wanda ya ce to ni ni wannan na dauka ni ba ruwana da wancan wannan ce wancan na dauka manzon da ya faɗi wannan fashi ya faɗi wancan ya kamata ka ce ni yaya ma'anan shi yake to sai a mai da abin zaɓi zanka Shi ne malamai ka ce a abin da yake faruwa la'aduwa ana nufin wani ciwo ko da ka raɓi mutum mai ciwon da ke kama mutum in dai ba Allah ya kaddara ba zai kama ka ba a ganin, ciwon na aduwa din yana tasiri ne da kaddaran Allah amma kuma wancan hadisin da ya ce ka gudu wato yana so ya kare ka ne daga ya kare ma aqidanka da tauhidinka wato hadisin ya ce ka gudu saboda ya tsare maka shari'a shari'a ta yadda akwai ciwo wanda in ka rabu ciwon zai iya kama ka kamar ciwon kuturta kamar ciwon tb akwai irin wayannan ciwon amma ba zai yi tasiri ba sai da me sai da yardan Allah to duk irin wayannan hadisai suna nan da yawa wanda malamai sun yi jam'i a tsakaninsu ba wai sun yi zaɓi san ka bane misali an fahimci wannan ko amma shi dan bidiya in ya zo zaɓi san ka yi to sannan kuma irin wannan fa kada ka ɗauka wai hadisi ne kawai yake ciki hatta ayan ƙur'ani akwai irin shi wanda ya kamata yan bidiya za su yi adalci yadda suke wulakanta hadisi in sun ga hadisi kamar zahiri ya yi karo ba sa yin wani ƙoƙarin jam'i ya kamata shi ma ƙur'ani su yi mai to qur'ani yi mai haka da sun ga aya ya tsanyi karo da aya kawai sai kariya ne kawai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai Allah ya ce ma annabi lalle kai baka shirye da wanda kake so sai dai Allah ke shirye da wanda ya ga dama ko wata aya kuma sai Allah ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim Allah ya ce bayan da Allah ya ce ma annabi naka la tahdi man ahbabta kai baka shirye da wanda kake so walakin la yahdi man yasha don kuma sai Allah ya ce ma annabi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryawa zuwa ga hanya madaidaici da sai mutum ce hadhihi al-aya tukhalifu ayatu ukhra fala tuqbal ana cewa haka shin ayan ya saba ko kuma a irin karancin ilimin mu da kasala yake kawo a ce an saba aya baya saba ma aya kamata yi kai idza amkana bala yi taru ila gari ka haɗa ayoyin gaba ɗaya ka yi aiki da su malaman tauhidi sun yi bayani ɗaya yana magana ne akan irada akan ainihin hidaya ke tofik wal ilham ɗaya hudar dilala wal bayan shine wa in latahdi ila siratal mustaqim ɗaya kuma hudar tawfiq wal ilham ko hudar tawfiq wal ilham In naka la ta tahdi man Hababta, kai ba ka shirya da wanda kake so wato sai wanda Allah ya shirya in Allah bai cusa imani a cikin zuciyar mutum ba duk wa'azin ka ba za ka iya shirya da shi ba ya rasulullah shine ma'anar na farko hudat tawfiq wal ilham na biyu kuma wa innaka la tahdi la tahdi la tahdi mustaqim lalle kai kana nuna wa mutane hanya mai kake shi annabi yana nuna wa mutane hanya in ya nuna hanya ya gama aikin shi wa ma'alar rasul illa al balagul mubin amma tusa imani wancan ba shi da iko a kan shi ina fata gane daban-daban ne amma ka duba zahirin kamar sun yi mai kamar sun yi karo misali da kuma wujuhu yau mai zin nazira ila rabbi ha nazira wasu fuskoki a wanda rana suna cikin ni'ima suna kallon mai ubangijinsu sai kuma aka ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar idanuwa ba sa riskan Allah amma Allah shi ke riskan idanuwa shike nan zaki ayoyin qur'ani sun yi karo amma sun yi karo ko kai kai karo kai ne kai karo ba ruwan qur'ani amma in hadisi ne da ce hadisi ne wannan ba kai tsaye wani zai zaɓi guda zai zaɓi wanda ya mai wurgar da wani amma duk ayoyin maganar Allah ne kuma duk sun inganta an gane wannan ko wa in naka la tudrikul absar la tudrikul absar din idanuwa ba sai ma Allah ganin bakwam kamar yadda Allah shi yake mai idanuwa ganin kwakwab idrak a nan wajen ganin kwakwab walan ma tara aljama'ani qala ashabu musa lokacin da bangarori biyu suka ga junansu da bangaren annabi musa da kuma bangaren wa fir'auna sun hango juna fir'auna yana bin su a guje har suka hango junansu tara'a sun hango juna to qala ashabu musa inna la mudrakun sun ga juna amma ba su yi idrakin juna ba sai mutanen Musa suka ce lalle mu za a riske mu ashe ba gani da idraki akwai bambanci ko sun ga juna amma ba su yi idraki ba falan ma tara aljama'an jama'an ala ashabu Musa inna la mudrakun kace mu za a yi idraki ashe su tudrikul absar wato idanuwa ba sai ma Allah ganin kwakwab za su ga Allah gobe kiyama amma ba ganin kwakwab ba innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadha ash-shams ai muna ganin rana girman shi kenan hasken shi kenan mun bai ganin bakwas amma muna ganin shi to za mu ga Allah gobe kiyama amma ba za mu yi idrakin shi ba kenan al-idrak an-nazar ne wa ziyada shi kuma ganin kawai shi ne ka gani da ido zan iya ganin abu daga nesa dan karami a jiman shi kenan ba amma na gan shi ba hasken shi kenan ba na gan shi kuma jona ko kaga duk wannan gaba daya inda hadisi ne yaya المنافقون ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna ويقبضون nasullaha نسوا su yahu munafiqai maza da munafiqai mata sashen su masoya sashe ne suna umarni da munkari suna kuma hani ga maruf suna damƙe hannuwansu daga taimakon al'umma duk abin da ya shafi taimako ba sa bayarwa wanda su yahu sun manta da Allah shi ma Allah sai ya manta da su Allah yana mantuwa to gashi an ce fa yahu Allah ya manta wa iya billah al yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum hadha yau mun manta da ku yadda kuka manta da haduwan yinin mu na yau ka ce a'udhu billah a'udhu wannan wannan ba zai yi zama magana Allah ba a'udhu billah wannan ba zai yi a ce ya inganta ba dole ne a cire wannan daga cikin alqur'ani ya za a ce Allah yana mutuwa maimakon su yi kokari su bincika ko yana da wani ma'ana ba za su yi ba in dai hadisi ne kawai za su ta hadisi ne kuma ji wani ayi to sai Allah ta'ala yake cewa menene la ya yadillu rabbi Allah fa ma balul quruni ula fir'auna lokacin da annabi Musa ya ce addinin fir'auna na kafirci ne dukan su gaba ɗaya kafirai ne ce mu ne kafirai Musa mu ne kafirai to me za mu ce kan karnin farko kakanninmu da suka mutu su ma kafiran ne yana so ya hada shi da jama'an gari annabi Musa da ya gano waye sai ce qala ilmu ha inda rabbi fi kitab yace maganan kakanninmu na farko sanin su sanin ilimin su yana wajen ubangiji na a cikin littafi saboda la yadillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya bacewa kuma sannan me baya mantuwa ubangiji na baya bacewa kuma baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya yaya ta an ce nasullah fa nasiyahu nan kuma an ce wa ma kana na siya. to yaya sai shi nan ayoyi sun yi karo wani ya ce duk ba za mu yi aiki da su ba sai mu yi tawakkuf wani ya ce a ni gaskiya ni ban yadda Allah zai manta ba Allah kammalalle ne wancan ayan za a kaba to da hadisi ne haka za a yi ta wasa da hankulan haka za a yi ta taka hadisi ingantacce a ce wannan Buhari ya ruwaito hadisin da yake yana ma wulakanta Allah ne ya jingina mu Allah bantuwa wannan ba karamin ta'addanci sai ga wani ya zaki Buhari kuma hadisi ne sahihi sai da magana kun gane to amma ayin Qur'ani zindikai suna jin tsoron tabawa ka a cikin kafirai abinda suke jin daɗin tabawa su kwanta a hankalin garau shine hadisi amma fa da hadisi da Qur'ani ba su da bambanci irin yadda za ga za ga hadisai kamar su ni karo malamai su haka yake a cikin Qur'ani shi yasa kun ga Imam Ahmad yi littafi kun ga shi nan akan haka yi littafin nan ar-raddu ala al-mi ala ittihadiyya wal jahmiyya fi ma shakkat fihi min mutashabih al-Qur'an akan na Qur'ani ne abinda Ibn Qutayba yayi na hadisi ya bada kariya ga hadisi kuma kan Qur'ani yayi yan zindikai za su ɗauko wannan aya ta haɗa da wannan aya su ce ya yi karo su ce ba zai yiwu a ce magana Allah ba ne ina ba gane wannan to shi kaga duk ɗaya in kaga mutum yana ma ya to a cikin zuciyar shi ma a Qur'ani yana da wannan matsalar amma baya so ya faɗa saboda ya san in ya faɗa za a ce mishi arni ne dalili an gane wannan ko to kaga wannan da aka ce la yadillu rabbi wa la yansa to kuma wancan da aka ce nasullah fa nasiyahum yanzu ya zami dan an ce sun manta da Allah Allah ya manta da su Allah yana mantuwa kamar wance idan kuma ka ce la yadullu rabbi wa la yansa wa ma kana rabbuka nasiya to riya shine malamai suka ce annisiyan yana da fassarori guda biyu akwai annisiyan bi ma'ana az-zuhul wal kafala wannan mustahil ala Allah akwai mantuwa akwai nisiyan bi ma'ana rabkana da kuma wato hankali ya kushe baka san baka cikin hayyacinka shine mantuwa kenan ko akwai annisiyan bi ma'ana atar taraka an gane wannan ko anniziya bi ma'ana mai attar kamar nan laha fa nasiyahu da yake nufi munafiqai tara kullaha fa tarakahu domin idan mantuwa ne ai duk wanda ya manta an yafe mishi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ashe duk wanda ya manta ba mukallaf bane bai da laifi na fatan gane wannan ashe nan laha ba wai mantuwa suka yi inda mantuwa suka yi ba su da laifi da Allah ba zai zarge su ba laha ai ma'ana Tara, tarakullaha fatarakahum A gani al-yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum hadha al-yawma bi al-yawma natrukukum kama taraktum liqa yawmikum hadha za mu yi watsi da ku yanda kuka yi watsi da da haduwa da irin mu na yau kaga in ka san akwai irin wayannan ma'anoni kalma ɗaya kan ɗauki ma'anoni da yawa sai ka fassara shi zuwa ga abin da zai dace da darajar Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atanka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa me ma'anar kadhalika atanka ayatuna fa wa gane to na kawo mana wannan ne na dan tsawaita bayani saboda ku fahimci kar ka ga wani ya dauko hadisi yana mai haka ya burge ka kace kai ya aka ya gano kaza kaza kaza a'a yanda kake ganin hadisi haka qur'ani yake an gane in mutum zindiki ne yanda mutum bai jin kunyan hadisi to zindiki bai jin kunyan qur'ani to shi ma zai iya ma qur'ani yanda ya ma hadisi zai cewa wannan hadisin wannan ayan bai yarda da ita wannan ayan bai yarda da ita ko kuma duk ayoyin gaba daya akwai alamar tambaya kuma kunya jin kunyan kowa haka zai saki magana kun gane wannan ko so haka wannan ba wai ilimi bane dan mutum ce wannan aya ya saba wannan hadisi ya saba wannan aya ba za mu dauka ba ba ilimi bane ko kai zaka iya ka karanta ayan ka karyata abin da ka karyata ka tabbatar da rashin kunya ne kawai in ka in kai mara kunya ne zaka iya abin da ka rama ga musulunci ina ba san gane saka yanda kake ganin mutum ya taka hadisi saboda mazhaba rashin kunya ne ba wai karatu yayi ba karatun shi shi nan wajen babu karatun da zai kai mutum ya nuna mai cewa akwai wani abin da ya fi ƙur'ani ko hadisi babu wannan karatun an gane ku na'am shi ku saka da zarar mutum ya fara kawo ma irin wannan hadisan sai ka ce to bari dan kawo ma misalin wasu ayoyi kai ma zai mu ko za ka ƙaryata su ne ka fara mai da ayoyi da ke san ba wai hadisi kaɗai ba da yake samu ta shabu in ya gano wannan zai nazu ki ka yarda da qur'ani duka yi eh. ki ayoyin ki to zan wasu tambayoyi ki daga wata tambaya zan jima maka an ce wa kazalika ata menene wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma za mu tashe shi gobe kiyama yana mai yana masu shi ga wata aya kuma la qad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna anka gida'aka fa basaruka al-yawma hadid to shi wannan hannu da gobe kiyama idan ka garo yake ba wai wannan hasuru kiyama kiyamati a'ama ba eh wanda ayin ya ce duk wanda ya kauda kai daga zikiri na yana da rayuwa mai kunci wannan hasuru go yawmal kiyamati a'ama za mu tashe shi ranar kiyama yana makahu qala rabbi lima hashartani a'ama yace ya ubangiji me yasa ka tashe ni makahu wa qarkuntu basira alhali ina gani kun gani gobe kiyama zai tashi ne in dai mutum ya kawo da kai ga Qur'ani zai tashi gobe gobe kiyama ne Da nan kuma sai Allah ya ce a mutumin da ya mutu ya kafirce wa Allah bai yarda da kaza ba tashi kiyama ba da ya mutu ya fara ganin azaban kabari zai yi mamaki da Allah ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha ka kasance cikin rafkanuwa daga wannan ka yarda da wannan ba to yanzu gashi nan ka mutu fa kashafna anka gida'a sai muka bude maka idanka yanan idanka duk mun bude mashi Babban sauri al-yawma hadid idan ka yau garau yake kamar kaifi gare shi idan ka yau kaifi kana ganin komai garau to yi jami'i ina fatan gane wannan to kaga dole ya tsaya jami'i to sai za ku yi maganin shi yana jami'i kana tsara jami'in hadisin shi ne maganin shi Za ka wurgo mai aya ayan za a iya fasa wuce ka fasarawa yadda ka fasara wannan ayin shi ma hadisin nan ka zama ne shi to dole ya zo ki to ka ai hadisi dan gon qur'ani yawa da wannan sai kai magani shi ka dauko mai qur'ani kace ƙaryata ai ai ba zai ƙaryata ba ai ka zane ai fasar sai ne niyya ma tawili ba fasaro ya hada ne ki to dama ina so dama ka gane cewa ana iya hada aya da aya wanda zahiri shi kamar yayi ta'aruf to shi ma hadisi da hadisi shi ma ana hada shi wanda zahiri shi kamar yayi ta'aruf ba rashin adalcin da kuke yi da kun ga aya sai ku ɗauki wani ɗan hadisi sai ku ɗauki wanda kuke so ku jefar da wanda ba kwa so an gano wannan ko to shi ne na'am to insha Allah taimakon da aka saba nema ɗan uwa za su zagaya su nemi taimako a taimaka fi sabilillah a ringa bayarwa da yawa al'amura sun ƙara tsada al'amura sun ƙara kamali yan uwa eh kuma masu iyaye kuma su zagi su mai iyali ya kowa sanin ma'amalin mace bayyana wani hira da ninka wasu biyu kan mara zaɗi a yi years. wani bawan Allah ya yi tambaya sai da turanci ne assalamu alaikum malam please what is the ruling of the asar of Ibn Umar that says it is permitted to recite beginning uh, to is permitted to recite the beginning of Surah Al-Baqarah after burying the dead person. The asar is in fiqh sunnah of Sayyid Sadiq. So this asar is not is not uh, authentic. The asar is the if. according to Nasiruddin al-Albani in his Tamamul Minna because the author is talking about reciting the Holy Quran in the grave which is not allowed is bid'ah na'am jayayya jayayya A su wayannan su gunan su addini ya rushe kowa akwai bangaren da yake karyatawa na hadisin da bai mishi ba na'am wa alaikum assalam bayanin me kowane mazhaba sun gina usul din sannan kuma akwai usul wanda yake amma wanda yake idan usul din mazhaba ta gina akwai malaman da suka jada wannan usul din zai wurga da shi duk usul da da wata mazhaba ta gina to sai a duba hujjar da ta dogara da shi a gane misali kaman daga cikin usul din hannafiya idan kiyasi ya yi karo da kabaru ahad ana jefar da kabaru ahad hadisi ne na annaba da kiyasi daga cikin usul na malikiya idan amalu ahal madina ya karo da kabaru aha za a ɗauki amalu ahal madina a ɗauki a kaza yana daga cikin usulin su to sai a duba usul din ingantacce ne ko kuma da ifi in usul din bai inganta ba sai a saka shi a wuce sai imamu shafi'i da ya je wajen malik ya fa'idantu da shi yace babu abin da yayi inkari a mazhabin malikiya face amalu ahal madina kuma yayi bayani ya raunana shi an gane wannan ko to bai gamsu da wannan amal ahal madina kuma ya kawo dalilai wanda kowa ya gamsu akai cewa ba hujja bane ne. kamar fiqhu ne ai kowa na da fiqhun shi amma kuma ana aunawa da fiqhu na am ne, a auna da hadisin annabi ko da kaza a ga ko na wane ne ya daidai a cikin fiqhu din ha ne. wa alaikum assalam eh wani ne bai to shi shugabannin shi wa yake so akwai wanda yake so a cikin shugabannin wanda da sun ci da Allah zai shirya da su eh a cikin wanda yake so akwai wanda ba zalimai ba eh akwai annabawa a cikin nashi wanda yake so ya kamata ya ila cikin shugabannin da yake so akwai annabawa a Najeriya wanda shi su zai zaba ma'asumai ne su kaga sai mai kai masa addu'a tunda su Allah zai shirya da su ha ko shi mai siyasa a to wannan mai san rai ne in dai dan siyasa ne to dan san rai ne da ma zai siyasa ne yace duk shugabannin Najeriya ba ruwan shi da su to da sai in ba da amsa ba tunda dan siyasa ne mutanen da yake tare da su nawa suka sata nawa ake zargin su akai su ba zalimai ba su Allah zai shi su zalincin su nasu daban ne sai na wani ne ba daban ba in ka kirga 'yan siyasa dubu wanne ne za ka ce karkakakke a ciki ta ɓangaren shi da ɓangaren da baya so da ɓangaren shi da ɓangaren da baya so su wane ne annabawa a cikin 'yan siyasa ila ce a cikin 'yan siyasa dubu biyar gila samu wani mutum ɗaya wanda ake ɗan yabo ko a cikin dubu biyar gila akwai wani guda ɗaya wanda ake ɗan yabo shi kalas shi ma wanda ake yamma aka zo wasu bangaren wani abu kira addini ko aqida ko wani abu ko wani abu za a daga shi a buga shi da kasa shi ma daga shi duka abun gashi nan da su. na wa alaikum salam eh ka'ida eh, wanda aka yarda da shi mana da kowa yake aiki da shi ka'ida ce wanda an kawo shi ba wanda ya fi jari shi dai yana da nasi na Qur'ani da hadisi tare da shi in babu wani malamin mazhaba da bai yarda da ayyukan ba babu shi hmm? sai dai yana da wata ka'ida ne ta saba ma wannan ka'ida sai sai dakatar da sai ya bayar da dakatar da wannan hmm? kowane dan mazhaba da dan wani mai mai wani aqida in ba ahlus sunna ba suna da san rai eh ka'idan suke duba in ka'idan ta saba ba ko qur'ani ne ko hadisi ne bai da daraja akan wannan ƙa'ida. sun sun ɗauka asali za su fito asali mu ka'idar mu shine asali tun wani abin da ya taɓa shi kamar dokar Najeriya ne ya ce tun wani abin da za ku yi na tsarin mulki ko tsarin musulunci ne ko mai the constitution is always supreme sun baka ƙa'ida ka gama kawo qur'ani za su fito, ka gama constitution ya fi wannan qur'ani in shari'a ta yi zafi ta yi zafi sai a kai supreme court sai ga wani mr patrick wa shi zai fito ya zauna ce to what are you talking about you wani ne wani ne yayi sata za a yanke mai hannu an je an kai shari'a court ana sadai shari'a shi ya ce bai yarda kaza kaza shi na kace a zauna ce to a zauna yi to mu anan ba mu san da wani yanke an zarta da hukunci shine supreme sai Allah ya isa kuma wannan shine abin da ake nike da ka'ida kowace kowane aƙida da kowane menene yana da wani ƙa'ida wanda ƙa'ida nan ba a taɓa shi amma suna taɓa ƙur'ani suna taɓa hadisi haka suke Allah shi taimake mu eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk